tsakani da Allah an faɗi ba nauyi. A ce har 'yan Najeriya suna gudun hijira suna zuwa Nijar, fi sabilillahi a haka idan aka buɗe baki ya kuji ana cewa ai Najeriya ta fi Nijar. Gashi mun fara gudun hijira ni dama mahaifina ɗan Nijar ne wallahi tallahi haihuwar shi aka yi a Najeriya ne aka haife shi a Kano. Wallahi 'yan Nijar kakku ga kun ganni ku ce ni 'yan gudun hijira ce. ba 'yan gudun hijira ba ce ba wallahi na zo ganin iya 'yan uwan mahaifina ne tsakani da Allah wallahi. Tsatsauran ra'ayi da kuma tsanani a cikin mulkin Bola Ahmad Tinubu ya fara sanya al'ummar Najeriya musamman bangaren arewaci kwarara ƙasar Nijar inda wannan al'amari ya fara zama abin kace na ce tsakanin 'yan Najeriya inda suke suka juna da cewa an faɗi babu girma. rashin makamar aiki ya sa al'ummar najeriya suna kurara ƙasar nijar duk da waɗansu suna ganin kasawar ƙasar amma kuma ita ce take rufa musu asiri a wannan lokaci inda ake ci gaba da kwararawa abdulrahman chani albarka da fatan nasara hakan shine ya sanya waɗansu tunzura inda suke zage-zage da cewa ana fakaicewa da wani al'amari ne ana zagin ƙasarsu najeriya inda suka ce a her ba za su juri wannan rashin mutunci ba. Assalamu alaikum jama'a. Muna jan hankali, muna jan hankalin yaran nan. Wallahi duk yaran da ya ƙara zagin Najeriya, duk yaran da ya ƙara zagin Najeriya, wallahi za mu ci durin uwarsa. har wajen da kake za mu je mu ɗauke ka mu 'yan najeriya ne mu 'yan ƙasa ne mu mun san darajar Najeriya mu mun san arzikin da Najeriya take da shi mu mun san kuma jin daɗin da muke a Najeriya dan ubanka in baka jin daɗin Najeriya ka tafi wani ƙasa ka gani dan ubanka in baka dawo ba assalamu bayan wannan kace na ce da ke ta faruwa tsakanin Najeriya da kuma Niger al'umma da dama suna neman mafita ne akan abubuwan da zai kawo musu ci gaba inda waɗansu masu kishin ƙasar Nijar suke kiran dukkan al'ummar Nijar daga kowane ɓangare suke kuma daga kowane jam'iyya suke da su daure a yi haɗin kai domin a samu ci gaba mai ɗorewa. Walau kana ɓangaren Abdurrahman Chani, walau kana ɓangaren Bazum, ko kana wani ɓangare ne ya kamata ka ji wannan tattaunawa domin za ta amfane ka kuma za ka san darajar ƙasarka. muke zuwa wannan shine yasa tura suke suka ci mu da yaki saboda tura suna amfani da experience nasu suna amfani da yadda za su su ga su yi destabilizan kasashenmu na sahel kasashen kasashenmu na afirka plato sai su kawo muna siyasa su sa muna yanzu kun ga cikin halin da muke yanzu 'yan siyasa duka kowa na gaba da wani kuma dukkanmu musulmi muke kuma mu raida da Allah guda ne kuma mu raida da kaddara guda ce kuma mun san da mu duka 'yan Nijar muke amma har yau wannan eh, beris da siyasa ta samu na cikin mu Nijar shi yake bibiyar waɗansunmu wai sai in ga wancan bai cancanta tun da ba fartina yake ba bari komi gaskiya shi ni na ɗokai makaraici tun da ba ɗan fartina na ba bari wancan komi eh, abin da yake yi tun da ba ɗan fartina na ba ko da ga gaskiya ko duk abubuwan da ke gaskiya yake yi amma zamana na ba farti guda gare mu mu da shi ba zan ga kai wancan ai makaraici ne ban haɗin gaskiya bisa gare shi wai dan da in ƙara mai masoya to kun ga abin da siyasa na ɗai ta kamuna cikin cikin ƙasashenmu na afirka sannan gwamnati idan ma gwamnati na saman iko idan kai ba dan bangaren ka ne ba wanda ci iko to za ka zauwa kai ta rubuce rubucen karya kai ta fibiliye na karya kai ta kai ta abubuwa saman rezo sosiyo kana sabote nai kana ta kritike bisa ga abubuwan da baka da hujja gare su to kun ga duka wannan sherin kaɗan daga cikin sherin siyasa waɗanda wasu siyasa ta halaka su ta ɓata musu addini saboda duk ɗan siyasa duk mutum da ga ga gaskiya ga ta amma sai ya ɗoki son rai to kaga son rai shi ya halaka a fir'auna son rai shi ya halaka hamana son rai son zuciya shi ya halakar da shedan saboda idan kana da son zuciya kana da son rai nan girman kai zai zauwa yanzu ni na ne a cikin farti kaza haka sai ni ga wancan fartin da amfas sai ni ga shina wani abubuwan da na ci gaba ne ga ƙasa amma ni tun da ba farti na na ba tun da ba mutum yana rabu ku to zan so ita kiritike na ita sabote na ita sabote na ita abubuwan da ma ba shi sai in ce ai gashi abin da yi gashi abin da yi dan in samu in sa mutane su yi distaste ne to wannan shirin siyasa kenan dan ku kira na gare mu yan uwana nijeriya dan Allah mu so kasar mu Niger mu san da kasar nan ta mu ta Niger ita ce a gaba gare mu yau duk inda ke cikin ƙasar duniya idan europe kake idan lamirik kake idan cikin lazi kake idan nan cikin afirka wani bangare kake duk daɗin da kake ji komi ka da kake hawa komi gidanka na kwarai da kake ciki wallahi kai ce 'yan ne taranje kuma sai an kire ka kai bako ne bako kake kuma bako sunanka ashe ƙasarka komi talaucin da yake cikin ƙasarka komi rishin abun gashin da yake cikin ƙasarka ce livre kai ɗan ƙasa ne don ku kiran da muke mana kina baki ɗaya 'yan uwana 'yan nijar wannan shi ya kamata duk wanda an sama rezon sosiyo mu samu mu haɗa kawunanmu mu samu mu cire wani magana wadda bata dace ba sart mutum kana cikin wani bangare kana son wani dan siyasa can dan ka aza hoto ne kana wani abubuwa ka ce kai dole sai shi wannan ba mu ganin laihin mutum zaman ka na dan kasa kana da inci ka ce ga wanda ake so mutum yau ko fir'auna hito duniya fa billahi sai ya samu masoya sannan ko ku sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya hidu cikamakon annabawa imamun mursalin yana da makiya kuma na kusa gare shi don ku ita duniya ba ta yi ne ka ce baka da makiyi ita duniya ba ta yiwa ne gwamnati komi abin da yake ma mutane bai yiwa ka ce wai shi